Yajin aikin da ake fama da shi a bangaren jami'o'in Najeriya da ya ɗauki sabon salo ne a yayin da mambobin ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta Sanu da kungiyar ma'aikatan jami'o'i ta Nasu suka yi watsi da rahoton kwamitin da aka koma kan teburin tattaunawa da shi tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyoyin wanda Farfesa Nimi Briggs ke jagoranta na neman ya gagari kundila a yanzu. Shugaban ƙungiyar manyan malaman jami'o'i ta Sanu Malam Muhammad Haruna ya shaida mana cewa daga lokacin da aka kafa wannan kwamiti zuwa yanzu yanzu an kwamiti na BRICS ta zauna da kungiyoyin nan duka hudu kuma kamar ni kungiyar da nake wakilta wato ta manyan ma'aikatan jami'a wato SANU so biyu kawai muka zauna da shi da yan kwamitinsa haka kuma nasu haka kuma NAT amma kungiyar malamai ita ta ce sun zauna fiye da sau biyu kuma har ma sun kammala nasu bitan to tunda lokacin da aka wannan kwamiti ba a ce wai ta yi da kungiya ɗaya ne ta gama ta mika rahoto ba so ya kamata a ce mu ma mun zauna mun karkare la'akari da shi kafin ya mika rahotonsa to sai ba samu yin haka ba sai muka ji kawai kwatsam gidajen watsa labarai cewa an mika rahoton wannan kwamiti kuma kwamiti ne wanda ya kamata ya tattauna batun korafe-korafen mu to sai muka ga kaman ba a yi mana adalci ba so muka nemi mu san me dalili ba mu samu wani kwakwaran bayani ba to shi yasa muka fito yanzu muka ce to mu a gaskiya wannan rahoton bai kamata a ce da sunan mu a ciki ba kuma muna neman gwamnati ta tabbatar cewa bata karbi wannan rahoton kwamiti din ba a maida su su dawo su tattauna da sauran kungiyoyin nan guda uku da suka rage kafin nan a miƙa rahoto saboda gwamnati ta samu ta ɗauki mataki guda ɗaya wanda zai wanzar da zaman lafiya a jami'o'inmu na Najeriya ga ɗaya. Mataimakin shugaban kungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU Christopher Pewuna ya yi cikakken bayani a game da wannan al'amari. Kin san abu da gwamnati sai sun yi abin da suka ce za su yi kamun za ka san cewa sun ɗauki ke damuwan da muhimmanci yanzu dai sun ce sati biyu sati ɗaya ya ci tsoron sati ɗaya na nan muna jira mu ga ko me za su yi a cikin satin da ya rage su ya hankuri mu saurari gwamnatin sun ce sati biyu yan makarantar su ma sai su su zauna mu saurari gwamnatin amma duk student da yake ganin cewa ya gaji da zaman gida yanda gwamnati za ta san cewa sun gaji shine su fita duk gunda suke su in na rally da NLC ta kira domin rally din domin su so su fita su nuna ma gwamnati cewa ba su ji daɗin zaman gidan ba bayan da za su yi su gaya ma gwamnati cewa ba su ji daɗi ba yau NLC ta fita ta nuna musu hanyar da za su nuna rashin jin daɗin su in Allah ya kai mu a ƙarshen wannan watan za mu sake haɗuwa kuma in dai ba mu samu wani sakamako daga gun gwamnati ba za mu ci gaba da yajin aiki. Da yake tsokaci a game da kira da ƙungiyar ASU ta yi na cewa ɗalibai su shiga cikin zanga-zangar lumanar da NLC za ta jagoranta cikin mako mai zuwa wani ɗalibi ya ce. sunana usman abubakar ni ɗalibi ne a jami'ar ahmadu bello ina karantar karatun likita a gaskiya ba zan samu musharaka a wannan zanga-zanga ba kasancewa yadda zanga-zanga a kasan nan suka kasance a baya wanda jami'an tsaro ma za a turo su su zo su tarwatsa taron da a ce maybe an fara a lumana idan ana iya tunawa dai a cikin watan maris ne gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti karkashin jagorancin farfesa nimi briggs domin tattaunawa da ƙungiyoyin jami'oyin ƙasar da suka hada da nasu sanu nat da kuma ƙungiyar malaman jami'oyi ta asu a matsayin wani yunkuri na warware rikici da ke faruwa a bangaren jami'o'in kasar. Kungiyar ASU dai ta dakatar da harkokin ilimi a jami'o'in gwamnati tun ranar 14 ga watan Fabrairu lokacin da malaman suka fara yajin aikin. Lamarin da ya ƙara rincaɓewa bayan da kungiyoyin nasu da Sanu su ma suka dakatar da aikin su don neman gwamnati ta biya musu bukatu a watan Afrilun shekarar 2022 da muke ciki. Duk kokarin ji ta bangaren gwamnati kan wannan al'amari tsakanin kwamiti da ta kafa da kungiyoyin malaman jami'o'in kasar hudu da ya ci Sutura Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.